Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asariyan Asabar bakwai ga watan Oktoba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niyya. sai kuma alfa radio a birnin kubasin ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba Yakubu Makeri ne tare da Sahabu Ali za mu gabatar muku da shirin mu na wannan la'asariyar. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga da aka yankin ƙasar kamar na masu magana da harshen Ingilishin sarauniya. rundunar sojin amurka kuma ta bayyana cewa an kashe sojanta na hudu a wani harin da 'yan kungiyar isis suka kai na kwantan bauna a jamhuriyar niger kan iyakarta da ƙasar mali makon gobe ake sa ran shugaban amurka zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da amurka da wasu manyan kasashe su kula da iran a zaman gurguwar to ko bayan kun gama jiyar labaran za ku ji cewa rundunar kwastam da taimakon rundunar sojan najeriya ta kama buhunan shinkafa da ake kokarin ketarawa da su daga makociya jamhuriyar benin zuwa najeriya to sai dai wasu 'yan kasuwan suna zargin kwastam da takura musu a cikin aikinsu to ko menene kwastam ke faɗi akan wannan zargin to ka ce takura mai takurawa a abin da yake bai da amfani gare ka ai abin da yake da amfani ba mu hana shigo da shi ba yanzu in ka shigo da kayan da aka halatta a shigo da su mun takura maka kasuwanci ba mu takura maka ba muna kuma da rahoto akan wani taron mawaka masu waƙoƙin gargaɗi daga nahiyar ko kuma ƙasashen yammacin afirka wanda suke gudanarwa a jamhuriyar niger don faɗakar da matasa akan muhimmancin neman ilimi sai kuma shirin amsoshin tambayoyinku da saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga a ƙasar Kamaru masu magana da harshen Turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Ofishin kula da hakkin biladama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce wannan lamari ya auku ne ranar Lahadi da ya gabata wato ɗaya ga wannan wata. daga nan ofishin ya kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba dangane da wannan lamari kamar yadda rahoton da wakiliyar murya amurka Lisa shalin ta aiko daga geneva ya faɗa adadin waɗanda suka halaka sakamakon matakin na jami'an tsaron ƙasar shine mutum goma a hukumance amma wasu bahasin sun ce mutane fiye da haka ne aka kashe kakakin hukumar kula da 'yancin bil'adam na majalisar ɗinkin duniya rupert colville ya ce wasu majiyoyi masu tushe sun nuna cewa jami'an tsaro sun yi amfani da ƙarfi da ya wuce misali kashe-kashen na ranar lahadi da ta gabata ya auku ne sakamakon zanga-zanga a duk faɗin yankin ƙasar na masu magana da harshen turancin ingila wadda ya kai ga ayyana 'yancin gashin kai kan yankin wadda ba shi da tasiri ofishin kula da 'yancin bil'adaman ya yi kira da a kai zuciya nesa kuma ya yi marhabin da furcin shugaban kasar kamar paul biya wadda ya allah wadai da duk wani nau'i na tarzoma daga nan ya kira da gudanar da shawarwari a zaman hanyar warware wannan rikici. rundunar sojojin amurka ta bayyana cewa sojanta na hudu ya mutu a wani harin da 'yan kungiyar isis suka kai kan dakarun kan dakarun kasar a jamhuriyar niger jiya jima ce rundunar ta bada wannan karin bayani jaman mayakan amurkan sun ce sojan ya ɓace ne bayan wani mummunar kwantan ɓauna da mayakan sa kai masu wato suka kai musu yayin da suke sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin niger ranar laraba kusa da kan iyakar ƙasar da mali rudar ta ce jiya juma'a ne dakarun nijar suka gano gawar sojan na hudu bayan da suka gudanar da bincike mai tsanani tuni rundunar ta tabbatar da mutuwar sojojin ta uku bayan wannan hari wani jami'in tsaron amurka ya ga murya amurka ranar alhamis cewa sojojin daga rundunar nan ce da ake kira green berets da turanci haka na an kashe sojojin niger su hudu yayin da aka kai wannan hari an raunata sojojin na niger takwas da na amurka biyu babu wadda dai ya fito dauki alhakin kai wannan hari nan da nan amma jami'an amurka sun ce suna zargin reshen kungiyar isis da ke kasar kakakin rundunar sojojin amurka da ke kula da shiyar afirka ya ce za su farauto waɗanda suke da hannu wajen kai wannan hari. a makon gobe ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da amurka da wasu manyan kasashen duniya suka kulla da iran a zaman gurguwar yarjejeniya da kiris ya rage ya wato shugaban ya ayyana yarjejeniya a zaman mara tasiri shugaba trump zai faɗa cewa yarjejeniyar ta 2015 ba za ta taimaki tsaron amurka ba matakin zai kaddamar da wa'adin kwanaki 60 ga majalisun dokokin amurka su yanke shawara ko za su sake kakaba irin takunkumin karya tattalin arziki da aka janye bayan da aka cimma wannan yarjejeniya wakilai 'yan jam'iyyar democrat da na republican masu yawa suna adawa da sake kakaba irin takunkumi wanda yin hakan zai soke yarjejeniyar baki ɗaya. ministan tsaron amurka james mattis da kuma babban hafsan hafsoshin amurka joseph danford da sun gaya majalisar dokoki cewa ci gaba da aiki da yarjejeniya yana da tasiri ga tsaron amurka shugaba iran hassan rauhani ya yi barazanar iran za ta yi wato za ta yi watsi da yarjejeniyar da zarar amurka ta sake aza mata takunkumi labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc Yau Asabar hukumar kiwon lafiya ta duniya take tsara ran magungunan rigakafin kamuwa da cutar kwalera dubu tara za su isa wuri da ake kira Cox Baza a kasar Bangladesh. Ana kuma tsarin fara amfani da magungunan a shirin rigakafi kan 'yan gudun hijira na Rohingya ranar Talata goma ga wannan wata. fiye da rabin miliyan na 'yan gudun hijira waɗanda suka tsere daga tarzoma a miyamman ranar 25 ga watan agusta suke fuskantar kasar kamuwa da cutar kwaleran cutar tana yaɗuwa ne ta ruwa da ba shi da tsafta da abinci da kuma kasancewa a wurare marasa tsafta kakakin hukumar kiwon lafiyan tarik jasarevic ya ce shirin rigakafin wadda na ɗigawa ne ta baki zai hana aukuwar mummunar annoba wacce hakan za ta hallaka rayuka masu yawan gaske. a london 'yan sanda da ke birnin suka ce masu tafiya da kafa da ɗan dama ne suka jikkata sakamakon wani lamari da ya auku da mota ma'ana mota da ta bauɗe hanya yau asabar kusa da ɗakin adana kayan tarihi da ke birnin 'yan sanda sun ce an kama mutum ɗaya dangane da wannan al'amari kuma ana ci gaba da bincike alamarin kamar yadda 'yan sanda suka ce ya auku ne lokacin da kafofin yada labarai suka ba da labarin cewa wata mota ta bauɗe hanya ta haukan inda masu tafiya da kafa suke bi a daidai wannan wuri na adana kayan tarihi babu dai ƙarin bayani nan da nan dangane da wannan lamari. Hukumar kula da yanayi ta Amurka ta ce iska mai ƙarfi da aka lakaba a suna net yanzu ta zama mahaukaciyar guguwa kuma ta doshi gabar Mexico tana juyawar kilomita 130 a kowane sa'a ɗaya. Ana sa ran za ta ƙara ƙarfi zuwa wunin yau Asabar. Tuni ya kaɗa gurjin gargaɗi na aukuwar guguwa ɗauke da ruwan sama ga sassan Grand Isle da jihar louisiana da alabama da kuma birnin new orleans cibiyar ta ce gargadin yana nufin kammala shirye-shiryen kare rayuka da kuma dukiya labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla a kokari da take yi na yaki da fasakwauri da shigowa da kaya wato haramtattun kaya a najeriya rundunar kwastam ta najeriya ta kara kaimi wajen kama haramtattun kaya da kuma dakile ayyukan 'yan fasakwauri ga baban gida jibril daga jihar legas da rahoto akan haka na baya bayan nan dai shine kamun da hukumar ta yi na buhunan shinkafa fiye da dubu biyu da ɗari uku a wani ƙauye da ke kan iyakan najeriya wanda kuma sai da rundunar takwas ta najeriya ta samu agaji daga rundunar sojan najeriya da ke badagiri domin kwato wa'annan buhunan shinkafa da aka jibge a ƙauyuka daban-daban da ke kan iyakokin najeriya da kuma jamhuriyar benin alhaji muhammad ali shine kwantrola mai kula da shiyar seme nasarar da muka samu na kama shinkafa wajen buhu 2,338 wannan abu ya faru jiya da dare kasan su ma shirye suke na dai kasan gwamnati ta hana shigowa da shinkafa saboda haka suka shirya sai suka fito suna neman mai sa'in sa'insa da su saboda sun fito da motoci sun kawo wajen 100 to da na duba na ga a takaice gaskiya sun fi mu karfi sai na nemi agaji wajen soja na kira CO na Badagiri Barak ya turo man sojoji to ganin sojoji din sai suka tsorata sai suka saki hanya suka shiga wani kauye wanda ake ce ma baji to a kauyen ne suka je suka fara sauke da kaya so muka zo da muka ga haka sai muka ce mato tunda haka ne sun shiga kauyen din mu bi su sau da yawa dai hukumar ta kwastan na neman goyon bayan shugabanni da kuma mazauna kan iyakokin Najeriya game da dakile ayyukan fasa kwauri to ko wani mataki mataki shugabanni ke ɗauka na tallafawa hukumar alhaji faisal ali shine shugaban al'umma hausawa da ke garin na seme eh kwarai na ce shi mai girma controller lokaci bayan lokaci kan kira mu mutum duk abin da cycle ya fito na cewa ai wa jama'a gari bayani ba a son wannan ba a son wannan muna kiransu za mu kira su mu zo mu zauna nuna musu cewa ga sako daga bakin gwamnati daga shi mai girma controller ya kira mu ga bayanin da yi ga bayanin da yi saboda haka matsayin ku na mazauna garin nan ku kiyaye kar ku je ku yi abin da za a samu matsala da suna. tun dai lokacin da rundunar custom a Najeriya ta fito da dokoki na hana shigowa da kayayyaki musamman ma dai shinkafa da motoci ta kan yakoki wasu 'yan Najeriya ke zargin hukumar da takurawa al'umma da hana su harkoki na kasuwanci da suka saba da kowane martani rundunar za ta bayar game da wannan zargi ga dai alhaji muhammad ali to ka ce takura mai takurawa a abin da yake bai da amfani gare ka ai abin da yake da amfani ba mu hana shigo da shi ba yanzu in ka shigo da kayan da aka halatta a shigo da su mun takura maka kasuwanci ba mu takura maka ba amma kayan da kai da kanka ka ba su da amfani yanzu misali wannan shinkafa da ake ta takama da ita ka je su koto ko kebe ka ɗauko buhun shinkafa ɗaya ka ɗauko wannan buhun shinkafa ɗaya kai tuwo ka zai da safe ka matsa ka gani wa zai narke ta nan za ka ce wannan shinkafar su kasar da aka turo muku da ita shekara nawa ta tana can aje sannan wata nawa ya doka aka ɗauko ta daga jirgi aka kawo ta ana fa ka tsaya ka duba da kafin kuma fa ta yi doka ko ta wani abu sai ta duba illarsa don yanzu kaga in ba sama wura ba da muke da skana da Allah taimaka mana da wannan na'urar da take duba tantance kayayyaki duk trailer da ga ta shigo garin nan sai mun sai mun sa ta shiga wajen nan idan ta ɗauko wani abun da bai dace ba za mu gani kuma za mu kama ta. Babin ya ci Amurka daga Lagos. madalla a gaida baban gida jibrin a jamhuriyar niger kuma mawaka da ke rera waƙoƙin gargaɗi masu amfani da salon kafiya daga ƙasashen afirka ta yamma sun fara gudanar da wani taron biki a ƙasar domin faɗakar da matasa muhimmancin neman ilimi a maimakon jefa rayuwarsu cikin haɗari zuwa ƙasashen ƙetare ta ɓarauniyar hanya don neman abin da za su rufa kansa asiri ga wakilinmu sulaiman muni barma daga birnin yamai da ƙarin bayani enflamme, le stylo proclame, la voix déclame, le micro accompagne. Ɗaya kenan daga cikin mawakan salam mai sunan Ruwan lokacin da ya hau mambari a dandalin raya al'adu da nishadi na jami'ar Abdulmumuni ta Yamai inda ɗimbin ɗalibai suka hallara albarkacin wannan festival na salam mai samun goyon bayan hukumar ƙarfafa zaman lafiya ta ƙasa da ƙungiyar tarayyar Turai. jan hankulan matasa illolin zuwa cirani ta barauniyar hanya shine abin da aka sa a gaba a haduwar ta bana in ji abdulrazak hamidu da aka fi sani da suna leo yau da sahe mutane sun tahi eh, cikin college mariama inda an ka tara yara matasa an boko an ka kwatanta musu daɗin zama a cikin a gida don a gini gida fiske in yara masu eh, avenir sun sa kai tun yanzu su bar su akwai matsala rashin aikin yi na kan gaban dalilan da aka gano cewa suna jefa matasa cikin ayyukan asha saboda haka mawakan slam ke ganin wannan salon waka ba kiɗi ballantana taushe na tattare da kalamai masu ratsa jiki waɗanda ka iya ganar da matasa amfanin neman ilimi. Muna so a waye musu kai bisa kan su mai da hankali ga karatun littafi su gane da eh, sai in mutum yana ringa yi ma kan shi ne yake kaiwa inda yake so a can zuwa gaba. mawakin Sulam Musa Muhammad Bashir Janti na mai da hankali ne akan matsalolin ta'addanci da yadda kasashen yammaci ke girke dakaru a kasashe masu tasowa. Harkokin terrorism wannan kwarrama mutane ne nake cewa ba musulmi bane wanda suke yin wannan duka ba musulmi ne. eske hankali yana iya riƙewa ke musulmi mai sallah ya tafi ya ɗauko bama bamai ya sa a cikin masallaci mai kan bas militar itranjar da suke zauwa suna zama a cikin mu wannan tambaya ce nake dan me yasa ina so wata ran insha Allah mu samu wannan amsa ta me yasa suke zuwa suna zama a mu muna da sojawa batun hada kan Afirka da har yanzu ke kom gaba kom baya na daga cikin batutuwan da waɗannan matasa suka taɓo kamar yadda wannan 'yar ƙasar Benin Anata Slam ɗin take cewa akwai wasu afirkawa da su da kansu ne ke yi wa nafiyar afirka da bai bai saboda haka take jan hankali domin ɗinke dukkan wata baraka a tsakanin jama'a to koya 'yan kallo ke ganin wannan sabuwar hanyar isar da sako sunana ismail kulibali alfisha gaskiya yau in na ji ana salam bisa kan afirka in ina sauraron shi har karkarwa nake ina jin daɗi da ni ni da zamana da suna na dan afirka da nike wannan taron festival da ke samun halartar tawagogin kasashen afirka ta yamma renon faransa na da gurin zagaya kasashen yammaci watan wata rana don shirya wasannin faɗakarwa da nufin tunatar da 'yan afirka da ke zaune a turai cewa samun rayuwa mai mutunci da daraja ba a kai ya gida ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To ma da la'agaida sulemin Muni Barma. Jama'a kada ku sha'afa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe goma sha ɗaya kenan da minti goma sha shida na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Umar Iyanga ƙaramar hukumar Taura jihar Jigawa da Malam Ruwanu Sa'idu Gayari masu son jin takaitaccen tarihin masarautar nan ta tsibirin dogon dutse da ke jamhuriyar Nijar. za kuma a ji ansar tambayar ɗan asabin Musa Bauchi mai son bayani kan agogon GMT da alaƙarsa da agogon yanki. To bari mu fara da ansar tambayar ɗan asabe mai son bayani kan agogon GMT da alakarsa da agogon yanki. Idan malam ɗan asabe na saurare ga ansarka kamar yadda muka sha bayarwa a baya. Na farko ko kuma a takaice GMT na nufin Greenwich Mean Time wato adadin lokaci bisa ga ma'aunin lokaci da ke gundumar Greenwich na kudancin London. Kashi na biyu na bayanin kuma shine duniya a mulmule take kamar kwallo. kuma cikin sa'o'i 24 tana wainuwa ko juyawa sau ɗaya wato kowane wuri a doron duniya ya zagaya ya sake fuskantar inda ya fuskantara da farko. An kuma lura cewa idan aka kafa doguwar sanda a miƙe cak da zarar sha biyun rana ta yi, to ɗaya daga cikin abubuwa biyu za su faru. Au inuwar sandar ta ɓace kwata-kwata, au ta karkata zuwa kudu sak ko zuwa arewa sak. Don haka mutanen da musamman ma na ƙasar Masar sun lura cewa akwai alaƙar gaske tsakanin matsayin rana da kuma lokaci. Sannan banda auna nisan zagaya ko da'ira, ana kuma auna adadin kusurwoyin da da'ira ta ci daga tsakiya, wanda ake kira digiri. Kusurwoyi na digiri 360 ne ke cikin kowace kammalalliyar da'ira ko zagaya. kuma da yake duniya a mulmula take kamar kwallo sai aka kaddara cewa akwai wani layi kama tun daga tsakiyar kololo ko arewa da ya ratsa cikin ƙasa ya bulla tsakiyar ƙarƙashi ko kudu sai aka sama wannan kaddararren layin suna north and south pole da turanci wato sandar arewa zuwa kudu sai kuma aka ƙaddari wasu layuka da suka yi da'ira makwallon duniya masu gittawa daidai ƙololon sandar da kuma gindin sandar aka sa musu suna longitude aka kuma kaddari wani da'irin layin da ya raba ƙwallon duniya gida biyu sama da ƙasa aka sa masa suna equator aka kaddari wasu layukan kuma a sama da ƙasan equator ɗin ko a ce arewa da kuma kudancin equator masu nisa daidai tsakanin juna aka sa masu suna latitude sai aka ayyana equator a matsayin mafarin latitude ko kuma latitude mai adadin kusurwoyin digiri sifili ko babu. Haka zalika ɗaya daga cikin ƙaddararrun longitude ɗin ya ratsa wani gidan nazarin yanayi a Greenwich kuma aka ƙaddari shi ne masomin sauran longitude ɗin. Wato aka ƙaddari cewa bai ci kusurwa ko ɗaya ba, wato kamar yadda shi ma equator ɗin bai ci ba. Kaga kenan layukan longitude da latitude na gamuwa a duk inda aka dafa a doron duniya muddin aka auna kowanne daga mafarinsa. Don haka za a iya gane duk inda mutum yake a doron duniya muddin aka san longitude ɗin wurin da kuma latitude ɗin wurin. Da aka zo batun lokaci kuma sai aka ce to da yake akwai sa'o'i 24 a rana guda, wato juyawar ƙwallon duniya sau guda. wanda kuma ke nufin digiri 360 kenan sa'o'i 24 daidai ne da digiri 360 don haka sa'a guda daidai ne da digiri 15 wannan dai ma'aunin lokaci ne da bai canzawa kuma canjin yanayi bai shafarsa wannan ya bambanta da agogon yanki da kan canza daga wuri zuwa wuri da kuma daga lokaci zuwa lokaci Misali a yanzu karfe 11 na safe a Washington shine karfe 4 agogon Najeriya. Nan gaba kuma karfe 10 agogon Washington ne zai zama karfe 4 agogon Najeriya ɗin. To amma shi agogon Greenwich babu ruwansa da wannan canjin saboda sa'o'i ake aunawa daga farkon kowace rana. Da aka gane hakan a shekara ta 1884 sai shugaban Amurka na lokacin Chester Arthur ya kira wani taro a nan birnin Washington inda duniya ta amince da ma'aunin lokacin da ke Greenwich a matsayin ma'auni na ƙasa da ƙasa. Shi dai layin langitu ɗin da aka mai da shi wurin fara ƙirga lokaci na kowace ranar, wanda don haka ne ake kiransa prime meridian wato da'irin farko ya ratsa wani ɗirkekin tabarau mai hangen nesa da ake kira transit cycle. Shi dai Transit Cycle wani masanin kimiyyar taurari mai suna George R ne ya gina a shekara ta 1850. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Adamu Habu Umar Iyanga da Malam Rilwanu Sa'idu Gayari masu son jin tarihin masarautar tsibirin Dogon Dutse da ke jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ragowar ansar ku. To amma saboda abin ya ma'ana. mun ɗan koma baya don ɗauko babu na ƙarshe daga tushe ga alhaji sanusi tambari jaku da ƙarshen ansarku. wanga kanton na dumega da wanga kanton na nasarawa kanton ne na arawa mutanen talakawan arawa ne masu garuruwan arawa ne amma sai nasaru sun ka kashe sarautar nasara da farko sun ka zuba ta cikin ta kuma da baya sun ka kashe ta dumega sun ka zuba ta cikin ta shi ko sarauta ta tsibiri waɗanda ke rike da ita gubawa eh, kuma ƙasar tasu gubawa akwai gubawa da yawa kuma akwai arawa ka gane ko shi yasa yanzu ita sarautar ta tsibiri ta yi girma tunda ta kumshi tsohin sarauta uku da tsibiri da dumega da nasarawa kajuwar take yawa to alaji su arawa ana kwatanta cewa sun hoto ne daga wajen borno su kuma gubawa daga wajen ina suka hoto a ah, ba cewa an kai ara sun hito da wajen borno ba cewa an kai kakansu wanda shine wato asalinsu ai cewa ake cikin tarihi tarihi nasu na kansu da tarihi wanda an ka rubuta an ka ce akwai wani ɗan sarki na borno ya hito da gabas da borno gabas take da tawagashi da ya zo nan sai ya iske hausawa ne ya iske kuma hausawa nan da ya iske suna da caga caga biyu ba su kai ga kunne ba lugu nan ne babban garin ma inda ake zancen eh, wannan sarauniya ta lugu to su wannan bare eh, bare na borno da sun ka zo sun ka bakunto ma waɗanga gubawa sun ka zauna tare da su sai sun ka armi ɗiyansu shi ɗan sarkin na borno sai ya armi ɗiya sarki na gubawa ya samu ɗa da ita Ɗannan nan shi ne aka zama to wannan aka zaman shi ne muharin wato uh, sarautar tasu ta yi ƙarfi ta koma ta iyalin aka zama kenan iyalin arawa su waɗanda sun ka zokin da sun ka samu da an ka samu wannan yaro aka zama sai an ka ce to a mai caga irin ta uban shi to sai raun na gare su an ka sa wata mace ta yi rahoto tana nan tana rahoto sai ta sai ta faɗaɗi wani cikin bakin nan da sun kaso shina wanka sai ta diba huskar shi sai ta ga tsaga biyu sun kusa kai ga kunne to tsagan nan biyu na mutanen daura ne ko hausa na daura na tare da dan sarkin borno ko ko tsaga ce ta mutanen borno sai dai ta ga tsaga biyu sai ta zo ta ce ma masu yin caga ai waɗanga mutane caga biyu gare su kamar namu namu ba su kai ga kunne ba amma nasu sun kai ga kunne sai an kai caga biyu fiyu su ne caga arawa ka gane ko to kaji muharin kenan su waɗannan sun kaza arawa wato kamar ɗiyan mata bisa ga gobawa kaji to a ƙarshe su guba wannan asalin su dama nan suke ko kuwa daga wani yanki suka fito ɗan ƙaramin tarihi wanda mun ka sani su guba wannan sun kashi kashi biyu akwai masu yin harshen hausa kuma akwai wasu masu yin harshe na absanci su guba wannan yan eh, in ka yi wajen bankuku wajen filin kana samun gubawa kamar Eh, banku kuma cewa an ka yi gubawa ne azam ne sai abdunawa sun ka zo sun ka zamna tare da su sun ka arme sai sun ka samu zara'a ta bankuku abzina waɗannan na bankuku su ma suna cewa su mata gubawa ne to ji su cikin gubawan ma akwai masu yin hausa kuma akwai masu yin zabarmanci kuma akwai masu yin abzanci na wajen bankuku sun haunice sun mai da kansu ma eh, kamar abzinawa ne su suna da tabi'a irin ta abzinawa amma waɗancan da sun kai yawa su ne na can wajen dogon dutse da lugu da gusuncin ƙasar dogon dutse su ne a can su waɗannan gubawa ina sun ka hito ban sani ba amma halshen hausa su kai asaliyar su halshe na hausa su kai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin alhaji sanusi tambari jaku daga jamhuriyar nijar da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To madalla yanzu kuma sai kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. saƙon na farko daga Isa Lawan Girgir, jihar Yobin, Najeriya. ya ce ganawa da shugaba muhammadu buhari ya yi da manyan alkalan najeriya abin yabawa ne matuƙa da fatan wannan ganawan zai kawo ƙarshen zaman doya da manja tsakanin ɓangaren shari'a da kuma nazartarwa wannan sako na cewa to masoya ƙwallon kafa a najeriya addu'ar ku za ta yi tasiri matuƙa A kan karawa da tawagar najeriya za ta yi da takwarorinsu na ƙasar zambia a yau daga hajiya gambo mamman gusau zaria Wani sako na cewa al'ummar ƙasa ta Najeriya a kwanakin baya ana ta kukan tsadar kayan abinci da kuncin rayuwa. To, amma yanzu Allah ya warware mana ga abinci ya wadata ya yi arha, amma kowa ya yi gum da bakinsa, ya kamata mu ƙara gode wa Allah. Sako na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau yana cewa muna taya dan uwanmu kuma abokin mu wajen tura sakonni a gidajen rediyo wato Bashar Kansala mai tukunya diri murna bisa aurensa da aka daura a jiya Juma'a tare da amaryarsa a sama'u a garin Dirin Daji jihar Kebbi da fata Allah ya sa an yi a sa'a kuma Allah ya albarkace su da zuri'a ɗayyaba amin. To yanzu kuma sai labarai amma wannan karo a takaice. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da kisan masu zanga-zanga a kamaru masu magana da harshen turancin sarauniyar Ingila a garuruwa da suke arewa maso yamma da kudu maso yammacin ƙasar. Ofishin kula da hakkin biladama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce lamarin ya uku ne ranar Lahadi da ya gabata wato ɗaya ga wannan wata. Daga nan ofishin ya kira da gudanar da bincike ba tare da nuna son zuciya ba dangane da wannan al'amari. rundunar sojojin amurka ta bayyana cewa sojanta na hudu ya mutu a wani harin da 'yan kungiyar isis suka kai kan dakarun jamhuriyar kasar da kuma na niger jiya juma'a ce ta ba da wannan karin bayani jami'an mayakan amurka sun ce sojan ya bace ne bayan wani mummunar kwantan ɓauna da mayakan sa kai suka musu yayin da suke sintiri na haɗin gwiwa tare da sojojin niger ranar laraba wasu da kan iyakar kasar da kuma mali makon gobe ne ake sa ran shugaban amurka donald trump zai ayyana yarjejeniyar nukiliya da amurka da wasu manyan kasashen duniya su kula da kasar iran a zaman gurguwar yarjejeniya da kira sai rage shugaban ya ayyana yarjejeniya a zaman mara tasiri to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryen na wannan lokaci sai can da yamma za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma sahabu aliyu da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ya bada umarni solomon abu da kuma mu na wannan lokaci mr jona baba ya kuma ne ke sallama da ku a huta lafiya